Thank you very much. I'm very happy uh, to be here and to see all of these men. Wato ya yi farin ciki da da kuka yi masa kuma yadda yake matasa masu da ƙarfinsu. I've been many places and I've seen mostly almost all women and children, but to come here and to see men is encouraging. Yeah. Wato duk inda yakan tafi yakan ga mata sukan fi yawa amma da ya zo nan sai ga maza suka ya ce ya fice daɗi And I expect you to be strong. yana bukatar mu and to be called by the Lord into the ministry of the gospel. We need men to minister as pastors and teachers and oversee churches. Ana maza cikin wannan aiki da malamai da masu koyarwa da kowane fanni na Ubangiji. And we need men to lead our families under the authority of Christ. Muna neman maza da za su yi mulkin iyalinsu ga zuwa Kristi. My name is Heshimu. Sunan shi kenan Heshimu. I'm with Adesi, who is from the Delta. Brother Madaki is from Kaduna South. Kaduna. I'm from California, but I've been a missionary in Nigeria uh, for almost three years. California America. Bishara ne ya kawo shi yana so ya rika gan 'yan uwa bakakin fata irinsa as an evangelist. Kamar If you open please into the book of 1 Corinthians chapter 6 And beginning at verse number 12. Aya goma sha you. Nice to see you children playing such good attention. Wato so a And such order in the house of God. so wato ya zama daidai mutum yana gaban ubangiji ya natsu what is the name of this church wannan suna ne wannan gospel power thank you sir to madalla 1 Corinthians chapter number 6 our subject is that uh, the body is for the Lord it is not for fornication wato kam jawabinsa shine jikinmu mazaunin ubangiji ne ba na kazanta ba ne We'll start at verse number 12. and Paul says that all things are lawful for me, but all things are not helpful or expedient or proper. All things, as far as meat and drink, are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. a nan a dukan abubuwa halal ne gare ni, amma ba dukan abubuwa ne masu amfani ba. Abu duka kuma halal ne a gare ni, amma ba zan zama ba komai ba. Nan ya tsaya tukunna. He's saying that the Christian is free from the law. Wato abin da yake nufi a nan, Krista ya kubuta daga uh, shari'a I do not practice the Jewish rites and ceremonies. Uh, I eat pork or maybe shellfish. I don't have to go up to Jerusalem. I don't have to fast on particular feast days. I don't have to keep the Sabbath. Wato shi baya so ya bi irin al'adu ko kuma koyaswa na uh, dokoki wadda kamar Musa da ya bayarwa kakka ci wancan in ka ci wancan in ka ci wannan wani kaza lokacin dokoki ne amma amma nan bulus yana so mu gane cewa an yatta da mu muna cikin alherin ubangiji but we must never let our liberties in Christ calls us to indulge our flesh in a sinful way. Kuma alherin da muka samu Yesu ma daga wajen Yesu kan mu bari kuma alherin ya zama mana wani wato lasin ne ta aiki shiririta ba haka ubangiji ke nufi ba Just because I'm free to eat meat or to drink wine, it does not mean I'm free to fornicate. And idan aka bani ko kuma ba na fita daga kunga wato wannan shari'a cin wancan cin wani abincin da zan ci an ba haranta ba bai bani izini yanzu in fara kazantar rayuwa gani mai fuskancin mashayi gashin a'a ba haka ake in verse number 13, food is for the stomach, and the stomach is been made for food. Even mine is growing. But God will destroy both it and them. And now the body is not for fornication, it's not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Ya ce abinci don ciki aka yi shi, ciki kuma don abinci, amma kuma zai hallaka duka biyu, wannan da wancan jiki kaf ba don faskanci yake ba, shi sai don domin wato Ubangiji kuma domin jiki. Our Lord Jesus Christ, Yesu Almasihu, He gave up His life that He might dwell with us by the Spirit. He cleansed us with the washing of his precious blood and the washing of regeneration. This regeneration is what God used to make you and I into a, a brand new creation, a brand new vessel indwelt by our Lord through the Spirit. Wato wannan yanayin canji da ya yi mana domin mu zama tsarkaku masu wadda za su tsaya gaban Ubangiji wadda za a gani amintattu ne ga masu aikinsa. He had to pay for our sins. Ya biya And satisfy the justice and the judgment of the wrath of God. Wannan biyan da yayi ya gamshi Ubangiji shi yasa muna da yanzu mu zo gaban shi. But when he paid for our sins, his blood it bought us two different things. Wato lokacin da ya jinin na ya ya yantar da mu akan abu biyu ne na It purchased redemption. Wato ya ya yantar da mu. The cleansing of our sins by the payment of a sacrifice. Just like in the Old Testament, as to when the man would come, uh, the worshiper would come, and he would lay his hands upon the sacrifice, and he would impute unto this offering all of his sin. Kamar muka gani a cikin uh, tsohon alkawari, in za a yi haɗaya ɗin nan sai priest ɗin ya zo ya sa hannu aka yanka a yi wannan haɗayan sai a ce to wannan na mutane aka dora ga wannan dabban da za a yanka domin ya dan kushin ubangiji ya musu gafara a lokacin nan a cikin tsohon alkawari and then the wrath of god as pictured by fire would come upon the sacrifice this burnt offering and consume it until there was nothing left only ashes. To yayin da wutan ne yana kona dabban nan na wanda suka yi hadaya din nan, wato kushin Ubangiji sai sai sai abin nan ga duka jama'a wanda suka zo ga neman wannan fansan. And then the ashes were scooped up and disposed of outside of the camp to picture that God really hates sin. Wato wannan wato tokar ba za a bar shi a gari ba ɗauka shi gaba ɗaya domin an san ubangiji ne yana kan wannan dabbar da ya kone da tokan da komai za a ɗauka a da shi ya inda ya kamata he punished it ya aka bashi wannan hukuncin and he paid the penalty himself when God was manifested in the flesh wato the second person of the trinity our lord jesus hmm to Yesu ya zo a kamani haka ne yadda ya suke wannan hadayan a da Yesu ya zo ne ya wannan hadaya sun kacal domin mutane gaba a gabata ba wai fushin Allah dakata amma sai da fushin Allah ga mutum but because he's risen from the dead absolutely successful it guarantees us if we believe that God has not only put away our sins, but He's earned already our blessing. Wato ya mutu aka shi ya tashi daga matattu idan muka ba da gaskiya don abin ba wai ba ne in muka yarda wannan haɗe da ya yi ne zai shafe mu wanda baya so ba zai shafe shi ba. Our oh, blessing it is not money it is much higher. Wato albarkan kuma ba wai ta wajen ba ne ko wani abu da samu wannan a'a our blessing is for God to come to us by the Holy Spirit and make us a new creation and indwell our bodies. Wato albarkanmu baya zuwa ta wani hanya a'a amma ta waje yadda muka tsunduma kanmu cikin aikin Ubangiji da kuma muka amince da shi sai ga komai yana bayyana ga rayuwarmu. And so now me and you who believe the gospel have God on the inside of our body and this body now is not for fornication. Wato yayin da Ubangiji wannan haɗayen da aka yi muka amince da shi, wannan jikin daga ciki ne yana tsarkake mu ba wai gangan jikin ba ne, ba wai gangan jikin kuma ba tsarkake shi ba, amma tsarkinsa daga ciki ne yake farawa muka zama abin kallo da abin sha'awa. It's not for lust. Ba wai don kazantawa ko kwadai. It's not for any sin at all. Ko kuma sha'awa na rayuwa na duniya babu. is to be cleansed daily by the gospel amma domin mu samu tsarki kullum ta wajen bishara that same gospel that you and I believe when we first became Christians wata irin bisharan da muka muka ba da gaskiya da shi in muka zama kirista It's not because I was baptized. Ba wai don ko ai mun baptisma ba it's not because I renounced Islam and I came to a Christian environment. It's not because I attend church and I'm a preacher. It's because I've trusted in Jesus Christ our Lord. How about you? na karba shi yasa ruhu mai tsarki sai ya shigo muka zama Have you believed on him? Mun ba da gaskiya gare shi. Your body is now his temple. Wato jikinmu ya zama mazaunin Ubangiji. He she is in the place where we worship God, which is from our hearts. Inda muke bautawa Allah daga bannin zuciya bane ba bangon ginin bane. Our worship is in a building, but really and truly, it's in our heart no matter where we are and where we go and what we're doing. We are worshiping God from the inside out by faith in Jesus Christ. And so the body is not for fornication. Don haka nan wannan gangan jikin ba ta zunubi ba ne fuskanci ko Abu abubuwa. It's for the Lord. Amma the Lord. Don na Ubangiji ne. By his great grace. Ta wajen babban alherinsa. Is for your body. Domin ga mu yi aiki da jikin nan. A cikin zuciyar mu. He loves you and dwells with you on the inside by faith in the gospel. Wato yana kaunar mu yana raye a cikin mu ta wajen bishara. Yeah. Verse number 14. And God both raised up, a Lord, He raised Him from the dead, and will also raise us up by His power. Wato Allah ya tada Ubangiji daga matattu, haka mu zai tada mu da ikonsa. This is a great privilege. That one day we will leave this earth. Even if our bodies have been corrupted by death. Even if we've grown old and weak and fragile and brittle, he will one day raise us up to new glorified bodies to to look like our Lord Jesus Christ forever in heaven. Wato ko mun tsufa shekarunmu sun ɗan kalmin kuɗin ne tafiya ma Duk wani yanayin da muka samu ranmu mu dai sani cewa za wata rana za mu bar wannan gangan jikin mu je mu samu wani jiki da baya baya lalacewa bai rubewa ba mutuwa mu zauna tare da Yesu almasihu har abada. I don't need my seat right now. Neither does my brother. Haka ne. But this is mine. Yeah, Tim not That's why I'm giving it to No, it's fine. All right. mm-hmm. And so God will raise up the Lord and will also raise us up by his power. Do you believe that God has the power to resurrect us from the dead? Muna da wannan tabbaci cewa Ubangiji zai tayar da mu daga matattu can sama. And to make us to enter into heaven holy and undefiled? Mu shiga cikin mulkin sama za mu zama za mu canja kamani abin sha'awa abin kallo a lokacin then you must also believe that God has the power right now to subdue your sin, to subdue your lust by the Holy Spirit. Wato ina so mu sani cewa Allah yana da iko yayin da muka karbe shi wannan ruhunsa ya lalace waɗansu abubuwa na jiki ya kaskantar da zunubi a mu zama masu na gaske. Please let me have your attention. Everyone who comes in here, except for us three or maybe four, you know already. So when they come in, Please do not be distracted and keep listening unto the preaching. <coughs> you are welcome. It is the power of Jesus Christ to subdue our lust and our sin. It's a power that comes to us through the gospel by preaching. It is a power that we must have or we are not Christian. It is a power that's ours by faith alone. A person was asking me this morning um, online. A a wannan kaya na uran nasu. And I've really seen her struggle and struggle, but she is a Christian. She believes the gospel of God's grace. She believes sound doctrine, as all of us must. wato akwai wanda ya mai magana a na'ura yana tambaye shi ina ta kwaso ina son yi rayuwar kirista in yi ba kuma <laughs> yana zuwa coci yana komai da komai da ake yi a cikin rayuwarsa but she's trying so hard uh, to be good. It is wearing her down. And she asked me this request Pray for me that I might be strong. And I asked her this question are you helpless yet? Wato, kin samu kasala a Is there no strength in yourself? Sai in ka samu kasala a cikin ko rayuwarka. Mm. Let's repeat that. Bari mu maimaita shi, mu gane me yake nufi. Are you following me? Muna bin shi ko? Mm-hmm. Hello? Hi. Are, uh, I'm talking about her, but I'm talking unto you. Yeah. Are you helpless yet? Do you have no strength to serve God yourself? Wato, misalin nan da yake da matan nan a wajen na'urar nan, maganar nan ya shafe ta, ya shafe mu, ya shafi kowa. Muna da kasala, ba mu da hanya da za mu iya mu cetar ko kuma mu ba kanmu iko. I've learned that the secret to serving God is His power. And what faith says is, I've got no power, but I'm trusting you. And if we do that, we will have the power of God come and meet us right where we are in our helplessness and our sin, and He will lift us up because of the precious blood of Christ and the covenant promises of God. domin ba mu da wani jin wai cewa muna da wani abu na are you weak enough to be strong sometimes our sisters make even speedier growth in Christ because they don't have to deal with all of the macho of being a man. Wato wani lokaci za ga wasu domin ba su da ƙarfi ko kuma suna ji na iya na sani na wancan shi yasa za ga wasu ba su iya aikin ubangiji domin suna dogara ga And if they don't rely on their cleverness and admit how weak they are before God, He'll make them strong when they can do absolutely nothing wato za su iya yin wani abu idan suka samu ba za su iya ba kamar wanda zai ce ya ubangiji ba zan iya ba to lokacin za ka ubangiji zai zo gare ka That's the gospel, am I right? Is this the truth of God? Who has tapped into the power of the Lord as a nobody and trusted Him and He's made you strong? wato waye ya samu iko ubangiji ta wajen ikonsa ta wajen kokarin kansa in ba wai ka jingina ga ubangiji ba yaushe za ka iya ka biya ka samu rayuwarsa a cikinka That's the power that shall raise you from the dead on the great day. God's power. That's the power of the Christian life right now. That's the power to overcome my fornication, which is natural unto my body. That's the power for us to serve God. It's God's power alone. Wato, Ubangiji ne da ke wannan iko kadai. Huh? Yes. Kadai. He is the only one that. <laughs> God's power alone. Wato wannan iko kadai. That's right. <laughs> That's right. That's right. Verse number 15, please. Do you not know that your bodies are members of Christ? And shall I then take the members of Christ, this body that's his, and make them the members of a harlot? God forbid. ashe ba ku sani ba jikinku wato almasihu ne ashe kuma sai a ɗauki almasihu

baya so ya rika ji wai ga matashi mabiyin Yesu yana fuskanci ko zina ko wani abu haka. Let me ask you a question. Bari ya mana tambaya. If a man idan mutum commits fornication and he knows God. Wato idan mutum ya yi fuskanci kuma yana sane da Ubangiji. Where was God on the inside of that act? Shi ina wannan Ubangiji da ke cikinka kana wannan shiriri ta na shedancin. He was in your body ah, as you joined yourself and became one with a harlot. Because it is harlots who sleep with another woman's husband and with a man who's not their own husband. Wato babban bala'i ne abinda Ubangiji ya ce baya so dole mu rabu da shi domin haduwa jiki din nan ba abin kirki bane ga ubangiji And what he's saying is that the horror of this act is that you are holy, and that holiness is not going to go away, but now it's been joined into something very, very filthy. Wato yadda ya tsarkake mutum nan, ya baya so shi kasa mai kishi na Ubangiji. Sai ka ɗauki kuma kana wannan gaba kana nuna kai kana gaba da shi ta wajen ayyukan nan ba zai ba daɗi Have you ever seen pigs, swine? <coughs> yeah, sorry. Mun taɓa gan alade a hazani ko? A hanzi ko me ake ce? A hanzi. Now my brother is interested in pig farming, and I may help him if he can make a profit. And yeah, and I'm Help do business. wai ni sarkin ku ne. Wato ni ina da ni daga can zango ne na fito. ce ya ga mana da aladu kuma da siniyan rike aladu ce to to shi kenan tunda kana da zan muka taimako don muka rike aladu. But pigs are disgusting creatures. Wato wato shi halayen aladun yake magana na kazantar su ba wai They eat anything and they wallow in filth by choice. Wato sukan ci duk wata bala'i, duk wani za su ci domin ra'ayi ne da kuma yanayinsu. Oh. But you and I, were not pigs. <laughs> Amma mu ba aladu ba ne. We're God's children. Mu yayan Ubangiji. And have you ever seen a cat around here? I don't see many cats bai gani mage a nan gurin ba ka su can suka suna son mage ba kaɗan ba eh, yes no ba su ba mage Have you ever seen a cat if it falls into filthiness? What does a cat do? It gets out immediately and cleanses itself. It hates the disgustingness of the filth. That's what you and I do. With sin, we hate it. <laughs> In ourselves more than any place else. But the believer who joins himself unto fornication is committing a disgusting act with the Lord inside of his body. Ah. That's why it's one of the most

it's common in America too. But it's not for believers. Verse 16, or do you not know that he who is joined unto a harlot is one in body with her? For the two, he says, shall become one flesh wato a cikin ashe ba sani ba duk wanda ya tare da kuma eh, karwa sun zama wato kenan don me yake cewa su biyu za su zama jiki in that act a wannan ayyukan of of of fleshly communion and contact the two are made one if their bodies are joined together as one body and in marriage as I'll be talking about tomorrow, it is pure and the bed is undefiled. It's a place of liberty and love, but in marriage only wato yadda ubangiji ya shirya abubuwan shi ya dole za mu bi in muka cire wannan abin da ubangiji ya shirya mun kauce kenan outside of marriage it is what it's wickedness in ba da aure bane to ya zama kazanta that, that's your whole entire life outside of the Lord Jesus Christ. Wato haka yake kasancewa duka rayuwarmu a ce ba mu a cikin Kristi duka ayyukanmu bai shafe shi ba muna waje everything you do, if you do not have faith in Christ, provokes the hatred and the wrath of Almighty God. Just like it's only acceptable in marriage for the two to be joined as one namiji da mace ɗaya su aure wannan shirin ubangiji ne It's God's rules. It's only acceptable to live in this world unto God. By faith in Jesus This is not an option. Everything is bad until we trust Jesus. Not one thought in our mind pleases God because we've broken the rules of faith in Christ. But once we get to him, just like a husband and a wife, it's undefiled. It's pure from the inside out but by the commandment of God's word. And that's what you and I are if we trust Christ. If not, my brothers and sisters, we have no part of Him, even though we hear the sermon. We must believe it and receive it in our heart. It's by faith. It's by faith that I say that, that the Lord is mine and these precious words in the Bible are mine to fulfill by His Spirit wato ta wajen ban gaskiya ne nakan furta nakan amince nakan samu tabbacin domin ta wajen kalma ruhu mai tsarki verse 17 but he who is joined to the lord is in one spirit with him duk wanda kuwa yake haɗe da ubangiji sun zama ɗaya a ruhu kenan are you one mun riga mun hada da ubangiji our lord jesus christ yesu almasihu is he dwelling on the inside yana zaune a cikin in communion cikin zumunta if you love me he says in kana you'll keep my command you will trust me and you will love people Is that dwelling inside of you? Yeah, that's How you live? Yeah. Is that how you live? Rayuwar da muke yin kenan. That's the reality. What? Shine wato And so Paul, as he always does, is calling us to understand who we are and the high privileges that we have in Christ, that we might live upright wato yana ja hankula mu gane irin babban zarafi da muke da shi domin mu yi irin rayuwar da ya cancanta ga ranar eh, tashi mu zama na ubangiji and to be one spirit with him is the greatest privilege on all of the earth it is communion with god in the forgiveness of sins and acceptance in Christ Jesus. Can you hear me on this point especially? Are you accepted by God? And why? I want an answer. Yana bukatar ansa muna da zumuntan nan da Ubangiji. Are you accepted by God? Ubangiji ya amince da mu. And why? Da kuma in ya amince da mu yaya me yasa? Hmm? Yeah. Uh, the why. Wai me yasa Ubangiji ya amince da mu? It's because don mene? Of Jesus Christ. Wai ya amince da mu domin Yesu Almasihu. You see how simple it is? Mu gani yanayin abubuwan da suke. And if you got that, you got God on the inside in his fellowship, in his love, in his compassion, in his tenderness that touches our heart. Wato idan muna da wannan zumunta da shi tsarkakewa yanayin rayuwarmu domin yana cikinmu yana mana jagoranci. Enter, enter, enter, enter. Hmm. Okay, that the child is disturbing me.

That's the greatest testimony that you and I have is the truth of the gospel and the joy it produces. Their religion has no joy. It has no communion with God. It has no atonement. It has no forgiveness of sins. But you got all of that on the inside. Hallelujah. babu wani addinin da yana da wani da wani Ubangiji kamar yadda mu cikin Ubangiji. That's the gospel. You and I are one with our Lord Jesus Christ on the inside. We are privileged people. Shucks. I go no place trying to find anything that makes me happy. He's on the inside. And he can't be taken out by anything that happens on the outside. But he is grieved by fornication. And he is grieved So stay away from it through the power of Christ. the gospel live up unto your privileges. If you were a billionaire, uh, would you be living out in the field all by yourself? Wato, undressed mosquitoes all over you, of the dogs, and to lick your sores. No, no, no. If you say, I got some money in the bank, I'm going up into the big house. Yeah. This is your privilege as Christians. Every last one of us has the big house on the inside. And it it goes anywhere I go through any trouble as long as I keep my eyes on Christ. I'm one with the Lord in the spirit and I'm strong and happy. Hallelujah kila ana ganin matsayaci matalauci amma idan na dubi yesu na ina da farin ciki ina da salama ina da bege kai rayuwa tana min daɗi duk cikin wannan bala'i da rashi da wasu abubuwa ba na jin wani abu am i preaching the truth or am i lying yana ƙarya ne ko yana faɗa mana gaskiya it's the truth i'm telling you the truth are you receiving are you embracing are you saying it's mine Oh, Paul said it's my gospel. It means everything to me. I preach it everywhere I go and I believe it with all my heart. How about you? Huh? Yeah? <laughs> it's my gospel too. It's mine. Mine. It's inside my heart. I believe it. And it brings me joy and pleasure and power over sin. It gives me what it says. It's not just words, it's life, it's reality, it's real. He means it. And if you believe it, it's in your life. ba wai zancen bane da muke ji kawai amma ke cikin kalmar yana gina mu yana karfafa mu yana yes sir verse number 18 so flee sexual immorality flee fornication every sin that a man does is outside of his body even if he steals But he who commits sexual immorality, fornication, he sins against his own body. ya ce ku guji fuskanci duka sauran zunuban da mutum yake yi bai shafi wata jikinsa ba amma mai yin fuskanci yana ɗauke da alhanin jikin jikinsa wato yana nufi mu yi sata and that would not be so bad except the Lord is on the inside to sanctify my temple. Ba zai zama abu mummuna ba sai dai in Yesu yana cikin shi zai iya That's what makes sin so bad is we love him so. Wato abin da zai sa yi muni idan muna ba mu kaunar Yesu shine and you don't want to make the one who died for you a participant in this act of fornication. Sexual immorality is to be avoided. Run from it like Joseph. Eh, and leave your garment behind if you have to. Live your whole life for communion with God. Because He's on the inside. And He can be enjoyed by faith. Don't sin against your own body with our Lord Jesus inside. Verse number 19 and 20, and I will conclude uh, my message, but this is at the very heart of it. Or do you not know that your body, your body is the temple of the Holy Spirit. Whether you come to church or not, your body is where he's worshiped. This Holy Spirit is inside of you, whom you have from God. That's the greatest gift. you, God on the inside. I preach all kinds of places. And everybody wants eh, a some naira. <laughs> Paul calls it filthy lucre. Uh, mm. And every time I go down south and they talk about blessings, they mean only one thing money in their pocket. They think. they actually think at the blessing is a healthy body. Wato su suna ganin kamar albarka ta wajen jiki ne, ta wajen arziki, ta wajen abubuwa na jiki. What would you rather have, sir? Health or the forgiveness of sin? Kamar aka tambaye ka me kake so wajen Ubangiji, me me zaka ce? <laughs> That's, a, that's an easy answer. I agree. I love health and I'm privileged, but in my own day, I'll be there too. ya to yana son lafiya yana son jin daɗi rayuwa amma ya sani wata ranar kuma zai tsufa

ya zo cikin jiki ya mutu domin mu Don oh. muka samu mun And unbelievers cannot have it. All they get is money until they die, and then they split hell wide open. But your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God. And look what it says now you are not of your own. Okay so listen up very carefully he's been talking about fornication but now he's going to say what he really means mun shaji muna magana kan kazanta da amma yanzu me yake nufi bari mu saurara your whole body belongs to Him, every thought, word, and deed. This is His vessel. Wato, duk wani abin da mutum yake gani jikinsa na Ubangiji this is no longer mine, but belongs unto our Lord. Just like you, if you are a Christian. He owns us totally. And he disturbs us to take possession of our vessel by the conviction of sin until we cry out, Lord, have mercy, get rid of this or I die. I'm telling you, He's taking over everything. He leaves us with nothing for ourselves. It's His body. And you're just. <laughs> is you're just walking with it and you're dwelling with it, but it's His. You see that? That's a Christian. That's the Christian. Yeah. Everything I have. Who here pays a tithe? Who tithe? There's only one tithe? Two? Three? I don't tithe. Wato shi baya ma ba da zaka don shi mai bishara ne. I give. Then I buy one. And everything I got. Duk wani I nashi. It's no longer mine. Don duk wani wani zaka ba nashi ba but the one ba nashi ba da wanda na zakan duk yana you da shi domin kuma na zaka. He tells

Just like you. It belongs to Jesus. Na Ubangiji ne mu ma na Ubangiji ne balle ma abin da Is he the boss and the master of your life? Ah. Ah. Is he the one that rules you and how you raise your children? I see one thing, that your children know how to sit and be quiet. That means somebody's been teaching them. It's important in the house of God. To listen. And just like everything in this house is for God's glory. Right? Yeah. Yeah. Everything in this house is for God's glory. the wani one. da ke cikin wannan gidan, duk wani abin da one, cikin wannan gidan, duk na Ubangiji ne. That's the joy of it. That's the power of God to possess all of you, everything about you, and change you in a way you never imagined. I never thought I could be a missionary. And when He gives you power, and he, he dwells on the inside, and you know it, and you obey His He gives you life. Oh, my soul. Oh, I wish everyone could enter into the experience of it. The more of your body he takes control of by the gospel, the happier you are in Jesus Christ. <laughs> Just like I handed over that baby. Hand your life to Jesus Christ. Time after time and day after day. And everything you see in Scripture, say, Lord God, make me obey it. Amen. duk wani abin da kake gana cikin littafin ubangiji ka bani izinin in yi biyayya da shi kamar yadda aka mika yaro nan ga hannun wata. You men who want to be preachers, and the Lord God might raise up. Hallelujah. The only thing that you need is to put your finger on the text until it gets into your life and then tell others exactly what it means. You understand? I can't preach it if I don't experience it. But if I experience it, yana bukatar ubangiji wannan abin shi ma rayuwa mutane su zama kamar nashi muna ji This is a new life. When it's happening like it's not just being a Christian in words, it's being possessed by God's Spirit. True spiritual life. That's what I've come to Africa to give my brethren the knowledge of God in the gospel. I don't have any tricks, I don't have any secrets, but the opening of this word, it gives life when it gets inside yana so ya san bakatun su ya zance da su ya murna da su kamar yadda yake yanzu yana jin daɗi ba kaɗan ba it's just this wannan wannan abin da yake so dukan mu sani kowa ya sani verse number 20 and I'm done karshen shi ne for you were bought at the precious love of Christ therefore glorify God in your body and in your spirit ya ce mm, aka yi ta tamanin da to sai ka ɗaukaka Allah da jikin Such beautiful children. suna da kyau. The Apostle Paul is a radical, radical man. Like he is dead serious. blues. ya ya aiki mummuna amma da ubangiji ya kawo shi ya zama aiki ga ubangiji. And this is what I'm saying. my brothers, my sisters, as I'm concluding.

all the evil women chasing him that have been sent by the devil. Oh, Paul, you're so handsome. Oh, Paul, you're so spiritual. But Paul said, oh no. I've been bought and paid for by somebody else our lord jesus christ he had to die because sin is so horrible. It's the only way that God can put away sin. and having done all of that and come on the inside with forgiveness when I ought to be sent to hell bayan da ya wannan sai ya mana ya ce to mazaunin sa da yake ya siye mu oh, my big strong brother in the back there wato shi babban dan gwana yana yana yabon ka ga jarumi ne kai ya ga tsayin ka ne yeah, I used to be big and too, I'm telling you. Where she there, she I'm gonna live the rest of my life just like you to bring glory unto the one who entered on the inside at the cost of his life. Wato da irin tsayinmu da jikinmu da ƙarfinmu ya kamata mu yi amfani da shi domin mu ɗaukaka Ubangiji a cikin sama. Kar mu yi amfani da shi kawai mu bar shi haka ne lalace. I love him, I love you. Yana kauna mu ba kaɗan ba. I love him because he saved a poor sinner like me. Don yana kauna domin ya ce, sai shi ma yana mu." I love him because he's patient and kind and he's forgiving. I love him because back when I was helpless and I could not serve Christ. Instead of sending me to hell, he met me with mercy right there. And my brothers and sisters, right there is where you find power every day to live the Christian life. It's not in you, it's not in your self strength baya cikin mu ba mu da iko na rayuwar na kanmu amma muka jingina kashi za mu yi it's in the spirit yana of our Lord Jesus Christ who dwells within you wanda yake zaune a cikin mu yake ba mu wannan kwazo amen amen